sai ya ɗauki mataki da yake ganin shine daidai sake matsawa ta yi dab da shi hakan ya sa ya ja baya kaɗan yana auno mata wani irin mugun kallo da sai da gabanta ya faɗi danejo da ke cikin mota sai ta fasa take tana kumbura a hasale ta fito daga motar saboda yanda ta ga basma na shishigewa bandi sai ta jiranta na kona, tana kuma tsanar matar ba tare da wani kwakwaran dalili ba zagayowa ta yi kusa da su ta tsaya tana kallon shi ta ce bandi mu je idan kuma ba za ka tafi ba ni na koma wajen addata tana gama faɗa ta kalli basma da lokacin ita ma take kallanta sama da kasa da nejo ta kalle ta sannan ta ja tsiririn tsaki tana kawar da kanta a zuciyarta tana ayyana ka rabo ne da addata kai kuma ka zo nan ka tsaya da wata sai nan mun faɗa maka take a jiki sosai basma ta ji zafin wannan harara da tsaki da danejo ta mata haka yasa ita ma ta bi ƙiyar danejo da harara ta kalli kare ta ce wai ita kishi ne take take na kula ka a nitse Khalid ya sa remote ya rufe motar to ai shi ba yau ne farko gare shi barin mota a wurin da ya zo ba dan haka ya taka a hankali ya isa gaban Danejo hannunta da ke cikin hijabi ya lalubo ya rike gam sannan ya kalli fuskar ta yace muje muje na sama miki a daidaita sai da ta sai da Danejo ta juyo ta kalli basma da ke kallon hannayensu kamar za ta fashe sannan ta juya ta shiga takawa da dan saurin da ke nuna bacin ranta sai dai Khalid a tsanake yake tafiyar tamkar baya son ga kasa bata kusa daga nan ba ta janye idanuwanta a kansu ba tana mamakin iskancin Khalid har sai da har sai da ta hangi sanda ya tsayar da a daidaita da ninja ta fara shiga sannan shi ma ya shiga nufin shi da kenan ita ta yi ta tsayuwar kenan bayi da lokacinta ba zai sake sauraron ta ba kenan yake nufi a kufule ta juya ta shiga cikin gidansu tana mai rayawa lalle an jima dole su haɗu da muzaffar ko za ta samu mafita don komai rintsi Khalid ma sai ya zama nata idan har bai yarda ya zama mijinta na aure ba to zai zama mijinta na dadiro tsakin da take da jinjina kai ya sa ya sake kallanta a karo na ba adadi tare da dakatawa daga wayar daga wayar shi da yake latsawa ya ce wai me da sauri ta zuba mishi harara idanuwanta kamar za ta cije shi sai kuma ta kawar da kanta ta taɓa baki ta ce hmm, wai dai ka ji tsoron Allah ni ka hana ni abokai maza ka ce ba kyau amma kai kowace mace kawarka ce sai kuma ta kalle shi ta daga murya ta ce ni wancan mata ba bani haushi sai ka ce mai mayya tana sallah sheka sai kuma ta kalli titi ta ja tsaki lalle ikon Allah sai kallo shi wallahi Allah sai mata mishi kama da maman shi idan tana mishi fada to wai ita me take nufi girgiza kai yayi ya ci gaba da latsa wayarsa yana raya Allah ya kyauta a daidai tana aje su ta yi fidda sauri ta shige ko kallon inda yake bata yi ba da kallo ya bita kafin ya ciro kuɗin ya biya mai adaidaita wanda ya tafi da farin ciki sanda ya ce ya je da sauran canji amma yana mamaye amma ya fiye shi addu'a ko sau ɗaya a gurgure cikin sanda ya shigo ɗakin tamkar wani marar gaskiya ganin ta kwance akan gado ya sa shi murmushi duk da dai akwai hijabi a jikinta kashe wutar ɗakin ya ci gaba da lallaɓawa har ya isa kan gadon ya haura a hankali a hankali ya rinka zura hannun shi cikin hijabin Jinya kusa isa inda yake son kaiwa kuma bata farka ba a hankali ya kwanta a gefenta tare da kai hannun shi ya shafe matsakaitan nonuwanta da kullum su yake hange a cikin hijabi a karar da ta sake kenan daga farko kafin ya rufe mata baki ihun ya canza sauti kwalalo idanu ke lambu da suka kakkafe mata tana kallon idanun alhaji mudan da suka yi ja saboda kusancin da suka samu duk da akwai duhu ballaballan da ta fara ya sa shi sakinta yana faɗin yo ishiru to karki iyo baki ɗaya ya sake ta tare da yin zaune akan gadon yana dafa kansa shi kan wannan masifa ya rasa da me ta kama ya kwana bakwai da tarewar ta, amma yarinyar nan nuna mishi take shi din wani dodo ne ya rasa me take so me take nufi da shi me manufarta akan shi saukar da ke lambu tai daga kan gadon ta zauna a kasa tana kakkamin jikinta tamkar mai jin sanyi tana kuma rera kuka da kyar ta haɗa batacciyar hausarta ta ce me ya kawo ka ɗakina na faɗa ma ba na son abin nan kallanta yayi yana so ya matso kusanta sosai su yi magana ta fahimta amma ya san yana matsowa za ta miƙe ta yi wurin ta yi wani wurin daga inda yake zaune kalle ta ya ce Khadija me yasa me yasa ba kya so in taɓa ki ni fa mijinki ne sadakin ki na biya aka ɗaura mana aure amma sai ki rinka guduna kamar wani dodo duba ba ki gani gobe kwanaki zai kare kuma daga gobe za ki fara girki a gidan nan amma har yanzu ba wani abu da muka tsina na. kwana ma wuri ɗaya har yanzu ya gagare mu haɗa kanta ta da gwiwa tana rera kuka ta ce zan yi girkin amma ba na son kana zuwa na. wani kallo na na shiga uku ya mata ya ce to me kenan aka yi khadija ta ya zaki rayu haka a gidan nan Asabar yau za mu bar kasar nan ni da hajiyar umma ni da hajiya umma haka kike so na tafi na barki ba tare da kin san daɗin amarci ba daga masa kai ta yi alamar A eh din girgiza kai yayi gyara zaman sa sannan ya tashi gaba ɗaya ya je kunna wuta gabanta ya zauna akan gadon sai dai nesa da ita kaɗan yana kallon ta yace Khadija ko dai barazanar da aka miki a kaina kenan daga kanta tayi ta kalle shi tana zazzare idanu gadon bata amsa ba yace ba kya so na kika aure ni nan ma kallon shi tayi sai dai a hankali ta daga mishi kai alamar eh kawar da kansa ya cike da ƙunar zuci sannan ya sake kallon ta yace amma me yasa tun farko baki faɗa ba shiru ta yi nan ma bata ce ƙala ba wani murmushi yayi da bashi da makama sannan ya miƙe tsaye ce kwanta ki bacci idan za mu tafi zan zo na miki sallama da kallo ta bayansa tana tambayar kanta kenan ba zai sake ta kenan ba zai sake takura min ba shiru kuma ya dau shi kuma ya dauki aniyar kyale ta ne na wani lokaci da fari zai fara saba mata da sakewa da shi idan ta fara sakin jiki da shi sai ya samu damar koyawa zuciyar ta sansa ta hanyar kyautata mata daga nan kuma ya san abin yi dan fa ba zai sake ta ba samsam ba zai sake ta ba dan yana santa ya aure ta ba kuma zai mata da karfi ba dan a yadda take yar filin nan zai ka karya kasusuwanta ne a banza yana fita daga nan ɗakin hajiya sama ya shiga da yake jin kamar ana magana yana isa bakin kofar ya ɗaga labulan ido hudu suka yi da najib wanda tafiyar da maman nashi za ta yi ya sa shi dawowa gidan har yayi niyyar kwana Ka rasa shiga ɗakin yayi yana kallon Najib din da ya sadda kai karan farko da ke jin karan farko da yake jin baya son sa hada idanu yace sannu ko ashe kana zuwa gidan ni ne dai baka yarda mu haɗu shafa kanshi yayi a karo na baki shafa kan yayi ya turo baki yace barka da asuba barka da dare abba bai amsa gaisuwarsa ba sai dai gyara tsayuwa da yayi yace Najib kai ne ka sace yarinyar mutane kamata kashe din? kar ta aure ni daga kai yayi ya kalle shi ce abba ya kuke dora min laifin nan ne ni kadai ne dan da ka haifa to ita yarinyar ce ta ce wani wawan mari ya dauke fuskar Najib da shi rai bace na faɗin kar ka gaya min maganar banza a ranar a ranar da na sa aka rufe ku kai kadai ne baka kwana a wurin ba ko ka dauka ban san da haka bane miƙewa yayi tsaye tare da hajiyar sama da ta kalli Najib ta ce kaga fita a ɗakin nan in dai ni ce uwarka ban yadda ka ce komai ba rai ce cike da halin da hali irin na kwayar da ta saba da kwaya. Bace rai ne da mutum baya iya tausar kansa har sai ya amayar sannan a hasake a hasale ya kalli uban nashi muryar shi sama muryar shi sama da ta doka ta iyayen nasa yace kar ka sake doka na wallahi na faɗa maka ba ni bane can ka je ka nemi wanda ya dauke ta haka kawai saboda ni ne aka tsana sai a sai ni za a tare da maganar banza da mamaki dukkansu suke kallon shi sai alhaji mudan da yake cewa najib ni kake dagawa murya ni ne kake ni ne ke maka maganar banza dama shaye-shayen da kake har ya kai haka cike da rainin wayo ya ce ba wani shaye-shaye sai gaskiya ni kawai kar a sake mata da maganar nan juyawa ya zai fita a ɗakin ajiyar sama da ke dafa da kirjinta da ke dokawa sosai ta ce ina za ka je amanar da na bar magafa da wani ciccijewa kamar zai kai wa uban nashi naushi ya ɗan kalli inda Safina ke kwance wace hajiyar sama ta ce ya dawo gidan nan saboda taimaka ma yar uwarsa da ba abin da za ta iya ya taimaka wa yar uwar shi da abin da ba za ta iya ba murya a ya ce ba inda zan je bar masa ɗakin zanyi ne don gaskiya bana juriyar sharri a rayuwata wani matsanancin kuka hajiyar sama ta fashe da shi tana zama dabas kan gado ta ce Najib mahaifinka Najib taron da ya taso mata ne ya sa shi dawowa da sauri a tare shi da Alhaji suka durƙusa a gabanta cike da kulawarsu Najib ya furta mama kin gani ko shi yasa nake faɗa miki bana son zuwa gidan nan Alhaji mujan Alhaji mudan kuma cewa yayi kin gani ko umma shi yasa bana son kina damuwa da yawa wallahi Safina da ke kwance tana hawaye ba damar tashi ta je gare su ta zuba musu idanu sai da ta daidaita nutsuwar da ta kalli Najib ta ce ka ba mahaifinka hakuri dauke kai yayi haka shi ma Alhaji mudan din a sanye ta ce najib ka ba shi hakuri ka ji ka ga fa yau za su yi tafiya ba mu da tabbacin za mu dawo a raye da sauri ya kalli mahaifin nashi da ya juya kai ya ce kai hakuri sai kuma ya kalle ta ya ce shikenan to mama na ba shi hakuri ai za ku je lafiya ku dawo lafiya kallon alhaji mudan ta yi da yake kallon shi ta ce alhaji kallon da ya mata ya sa ta yi shiru na sakanni kafin ta ɗora da dan Allah ka yi hakuri ka yafe masa alhaji kai ta musu addu'a insha Allah za ka yi alfahari da su wata rana tsare ta yayi da idanu ya ce yaushe yaushe hajiya umma najib yaro ne ba tare da ya kalle shi ba ya ce ba yaro bane ni amma ai kai ne baka min yadda zan shiryu yadda kake bukata ba kallon shi yayi ya ce me zan maka in dinga baka abinci a baki shine kadai zai nuna in kula na kula da kai shi ma kallon shi yayi ce a shekaru na me ka tsina na mun da zai nuna kayi min abin da zai sa ko bayan ranka na dogara da kaina mikewa alhaji ya tsaye yana zafafa yana faɗin me ban yi maka ba na ciyar da kai na shayar da kai na saka ka a makaranta mai kyau daga karshe na baka jarin da ka tattale shi na baka jarin da da ka tattale shi da yanzu an fara lissafin ka a jerin matasan da suka fi kuɗi a garin nan amma ka banzatar ta hanyar kashewa 'yan mata da shaye-shaye na banza da wofi a sanye sanyaye murya yayi yace a hakan ne zan sake ɓata lokacina da kuɗina a ka ba zai yiwu ba najib tunda ba kai kadai na haifa ba bare ka ɗora min hawan jini a hasale shi ma ya mike tsaye yana faɗin naji duk kamun abin da ka lissafa amma ko a wa'azi ina ji malamai na faɗan matakan da ya kamata iyaye su bi don samun nagartacciyar zuri'a tunda muke da kai a gidan nan ka taba ce mana mu je islamiyya sai yanzu ne fa iyayenmu mata ke tura kannanmu ka taɓa damuwa da sallar mu hasali ma tun safe idan ka fita a gidan nan ba ka sake waiwayar mu sai tsakiyar dare ko da ka shigo to mun yi bacci ka fita san da muka tafi muka tafi makarantar boko da kyar na iya gane kamanninka a matsayinka na mahaifina sannan da kake cewa ka bani jari a matsayinka na uba jari ne kadai ya kamata ka bani a gani na sana'a ya kamata ka koya min ko ka ja ni a harkokinka ka nuna min yadda zan tattal yanda zan san tattali sannan na iya sarrafa sisi amma ka ɗauka ka bani a arha ba dole na bi hanyar da kaina ba dole na bi hanyar da kai ma kake bi a ɓoye kana sha yanda ya sake yiwo yanda ya sake yiwowa kan shi kamar zai mare shi yasa Najib kafe shi da idanu a harzike ce kar ka mare kar mare ni wallahi ko na faɗa mata abin da kake aikatawa chak ya dakata tare da ja baya yana bin Najib da idanu kawai sakin hannun shi yayi da ya dunkule ya jinjina kai tare da juyawa ya fita a ɗakin da hannaye bibbiyu ta dafa kanta ta dukar da kai tana furta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un rankwafawa yayi yana kallon fuskar ta a sanye yace mama dan Allah kar karki daga hankalinki duk abin da na faɗa ke ma kin san gaskiya na faɗa kuma rashin faɗa masa yasa har yanzu bai dauki hanyar gyara ba ki faɗa min yaushe rabon da ku zauna ke da shi ku yi magana akan matsalar da ke damun gidan nan na san an jima kullum gidan nan tamkar filin yakin badar yake safiya na yi shedan ke baza kolin shi shi da tawagar shi wani kwakwaran mataki ya dauka dan ganin hakan ya daina faruwa mikewa waye tsaye yana faɗin ki kwanta ki samu bacci kuma ki sha maganin ciwon kanki dan Allah juyawa waye zai bata, har ya kai kofa ya juyo ya kalli Safina da tarka shi da idanu ya ce akwai abin da kike so ne girgiza kai ta yi a hankali alamar a'a karasa fita yayi daga ɗakin yana rufe musu ɗakin limshe idanu Safina ta tana addu'a a ranta Allah ka kawo mana ƙarshen wannan fitintunu kallon mamansu kawai take bata ce mata komai ba ta bata damar ta fitar da abin da ke ranta ta hanyar zubar da kwallon da take da tabbacin hawaye ne take Allah sarki wannan kenan akwatin ya ɗauka ya saka mata a bayan mota yana faɗin mama don Allah ki kula da kanki Allah ya kai ku lafiya da murmushi a fuskarta ta amsa da amin sai kuma ta kama hannun shi ta juyo da shi suna fuskantar juna tana kallon shi ta ce, ka kula Najib dan Allah kar ka bar su bi na ita kadai ka san gidan nan ba sai na faɗa maka ba idan ba kai ba bana jin sa a samu wanda zai bata ruwa a kan lokaci ba ƴan uwanka kuma duk suna ɗakunan mazajen su bare mu mu dora musu wannan nauyin ka cika min alkawarin da ka dauka na zama a gidan nan ba tare da faɗa da kowa ba kuma ba tare da ka sha komai ba murmushi ya ce insha Allahu mama na miki alkawari jinjina kai ta yi ta mai da duban ta wajen su Saratu ta ce mu za mu tafi yan uwa Allah ya sake sada mu da alkhairinsa a yatsini saratu ta amsa da Allah ya kiyaye hanya hawa uma da fara'a ta ce Allah ya tsare hajiya Allah ya bada sa'a amin ta faɗa tana juyawa kaɗan saboda motsin da ke fitowa daga bayansu alhaji mudan ne ya fito yana saba babbar rigar shi hakan yasa najib juya masa baya yana kallon motar da za su shiga sai da ya karaso yana ɗan waiga bayan shi kaɗai, suka yi fahimtar ashe tare da ke lambo yake a bayan shi tsabar girman jikin shi da kuma babbar rigar shi ne suka ɓoye yar tsakuwar a sanye yake lambo da ta tsaya kusa da hajiyar sama kanta a kasa ta ce ina kwana dam najib ya ji gaban shi ya faɗi saboda jin sautin muryar da ba zai taɓa mantawa ba amma sai ya dake bai juyo ba yana jin suna gaisawa da mamar shi har ta mata addu'a alhaji mudan ne ya ce mu je ko lokaci na tafiya wucewa hajiya ta yi tana kallon najib da idanuwanta take isar masa da sakon alkawari na murmushi ya mata ya buɗe mata kofar motar ta shiga alhaji mudan da ke amsa amsa sauka lafiya da su saratu ke mishi ne ya kalli ke lambo da kanta ke kasa ta ce allah ya kiyaye hanya murmushi ya mata ya matsa kusanta sosai ya ce amin kadeja sai na dawo ko ki kular man da kanki kuma idan na je na dawo lafiya gaskiya rasna waye sosai kusa da fuskar ta yace zan saki daina jin wannan kunyar tawa duk da bata gane me yake nufi da abin da ya faɗa ba amma sai ta ji kunya sosai saboda akwai mutane a wurin kuma ya matso ta sosai ja baya ta yi ta sake sadda kanta bata ce kala ba bai bayya mata ya karasa kusa da motar ba tare da ya kalle ba tare da ya kalle shi ba murya a dakile ya ce Allah ya tsare shi ma a dakile ya zagaya zai shiga ya amsa da amin ba su bar wurin ba sai da suka ga fitarsa a gidan sannan suka juya don komawa saratu da bakinta saratu da bakinta baya ci mata albasar sautu ne tace hajiya Hajiyar so an tafi don a duba lafiyarta. Mu ko sai yaushe za mu samu wannan gatan? Hawwa'u na ganin Najib ya juyo ya zuba mata idanu, ta juya ta shige tana ayyana. Allah fidda a'i daga rogo. Takawa yayi ɗaya zuwa tako na biyu da sauri Saratu ta shige falon tana hararar shi da faɗin marar mutunci. Karamin aikinka ne ka ɗauke fuskata da mari. Harara ya bi bayanta da ita ya ja tsaki a tsautsayi ya mai da kallon shi kan lambu da ita ma ta yi shirin barin wurin bayan ta dan juyo don dan ganin wane ne shi Cika ta tsaya tare da juyowa da kyau tana rarako idanu waje bakin ta buɗe alamar tsoro karara a tare da ita wani mahaukacin kallo ya shiga aika mata don shi fa a yanzu ran shi ɓace yake na kwana da yayi ba tare da ya sha komai ba gashi mama ta sa yin wani alkawari na daban wannan takun da ya fara yi ne ya sa ke lambo sa tafukan hannayenta ta rufe baki ta fara ja baya inda kuka ya kwace mata a harshen fullanci tsabar rikicewa take faɗin kai hakuri hamma ni ma ban san taya zan hana auren ba ne amma wallahi idan ya dawo zan ce ya kai ni gidanmu dan Allah ka yi hakuri kada ka sake cutar da ni tsaye yana kallanta lu ya lumshe idanuwan shi sannan ya bude fes a kanta cike da rashin bawa abin da ta faɗa muhimmanci ya ce ke da Allah mun Hausa idan kuma baki iya ba to shiga ciki ni ba cinye ki zan yi ba bai gama faɗa ba ta juyo da ta juya da gudu iya iyawarta ta shige falon da mamaki ya wale baki ya ce to ita kuma lafiya tabe baki yayi ya karasa shiga falon shi ma bai ko sake damuwa da lamarin ta ba duk da kuwa har a baccin shi take zuwa mishi Eljo shigowa ta yi falon tana share kwalla da hijabinta tana karasowa ta zube robar man kan da ke hannunta da mataji da tsinke a kasan kafet zaman dirshin ta yi ta fara daga muryarta sautin kukan ya fara fitowa fili fitowar shi kenan daga madafa hannu ɗaya rike da farantin da ya soya wa maman shi kwai ɗaya rike da maman shi kallon ta ya rinka yi har ya kara so ya zaunar da maman shi sannan ya zauna yana ajiye mata ta yana ajiye mata farantin gabanta ya ce to mama an bismillah ganin ta fara ci ya zauna a kan kujerar shi ma ya sake kallon Danejo da ke kuka tamkar an mata mutuwa iska ya so daga bakin shi kafin ya ce me ya faru har an gaba kitsan cikin kuka kamar wanda ya ƙara cizonta ta ce ai matar ne ba ta nan shi yasa na dawo sama da kasa ya harare ta ya ce saboda haka nake kike min wannan kukan malama rufa mun baki to rufe bakin ta yi sai dai hawa yana zuba tana sharewa ta ce to ga kai ni wajen addake lambu sai ta yi min a kufle ce ba za a je ba kura masa idanu ta sai kawai ta miƙe da gudu ta yi hanyar ɗakin ta tana faɗin to ni gidan mu zan koma banza ya da ita yana ji ta rufe kofar ɗakin bai kula da tsiyarta ba mai da hankalin shi yayi ga maman shi ke cin wainar ta tamkar za a kwace mata sai da ta ida ya bata ruwa ta sha sannan ya riko hannayenta ya goge mata da tishu yana kallon fuskar ta yace mama am yanzu kuma sai me wata nutsuwa da ta sako mata lokaci daya ta sa ta furta bacci zaman dirshin yayi a kasa ya dora kanta a kafafun shi yana marmashi ce yi baccin ki mama am zumbur ta miƙe zaune tana fadin dane dane dane jo